الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين mazinaci da mazinaciya waɗanda ba su taɓa aure ba to ku yi ma kowanne ɗaya daga cikinsu bulala ɗari kuma kar tausayi da jin ƙansu ya kama ku ta yadda za ku ki tsayar musu da haddi ko ku rage musu haddin in kun yi imani da Allah da ranar lahira kuma wasu jama'a daga muminai su halarci tsayar musu da haddan don kai makura wajen yayata su da tsawatar musu da wasansu.